da yake sanar da nadin sabon sarkin lafiya a madadin gwamnatin jihar Nasarawa kwamishinan harkokin kananan hukumomi da masarautun gargajiya na jihar Haruna Osegba ya ce gwamnati ta yi haka ne biyo bayan zaɓin da masu zaɓen sarki hudu cikin biyar su kai wa mai shari'a Sidi Dauda Bage yayin da abokin takararsa kuma ɗaga tsohon sarkin lafiya Isa Mustapha Agwai na ɗaya Musa Isa Mustapha Agwai ya sami kuri'a ɗaya na masu zaɓen sarkin. in substantial compliance with the provision of the legal notice 3-1, 1. Bisa aiki da ka'idojin zaben sarki, mai shari'a Sidi Bage da ya fito daga gidan sarautar Dalla Dunama ya sami kuri'u hudu. kuma ku tuna marigayi tsohon sarki ya fito ne daga gidan sarautar ari dunama sannan bisa shawarar majalisar sarakunan gargajiyar jihar nasarawa gwamna ya amince da naɗin mai shari'a sai bagi a matsayin sabon sarkin lafiya the selection of as the Emir of Labian Chairman of the Council of Chiefs. yayin da ake karanto tarihin sabon basirakin gargajiyan kwamishinan ya ce an haifi sarkin lafiya na goma sha bakwai a ranar ashirin ga watan yunin shekarar alif da hamsin da shida a birnin lafiyar jihar nasarawa kuma ya yi karatun zamani har zuwa matakin jami'a inda ya sami shaidar kammala karatun digiri a fannin shari'a a shekarar alif kuma ya kammala karatun zama cikakken lauya a shekarar alif ɗaya sabon uban kasan bayan kammala hidimar kasa a shekarar 1982 ne ya fara aiki a matsayin alkalin kotun majistire a tsohuwar jihar plateau a shekarar 1982 kuma ya yi aiki a matakan kotuna daban-daban inda ya kai ga zama alkalin kotun kolin najeriya kafin a naɗa shi sabon sarkin lafiya kuma na goma sha bakwai sauran sarakuna da gwamnatin ta jihar nasarawa ta naɗa sun haɗa da sarkin awai isa umar abubakar da osuna kadarko umar usman dudu da yake jawabi kafin a sanar da naɗin sabbin sarakunan gargajiyan gwamnan jihar nasarawa tanko almakura ya ce daga kama ragamar mulkinsa zuwa yau ya naɗa sarakuna masu daraja ta ɗaya goma da kuma masu daraja ta biyu da ta uku goma sha ɗaya ya ce naɗin na sabbin sarakuna na biyo bayan rasuwar waɗanda suke a gadon masarautun ne. bata lokaci wajen zaɓar sarki ka iya haifar da wani abin da ba zai yi kyau ba ga masarautu ko jihar. Daga lafiya, Abubakar Abdullahi labaran Libati.